Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 22 ga watan uku na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. bama-bamai guda uku sun tashi yau talata da safe a brussels biyu a filin jirgin sama ɗaya kuma a wata tashar jiragen karkashin ƙasa inda mutane aƙalla talatin suka mutu sakamakon farko daga zaben fidda gwani na shugaban ƙasa nijar na nuna cewar shugaba muhammadu yusuf ya doyi samun nasara daga gagarumin rinjaye gwamnatin sudan ta kudu kuma ta ce nan da karshen wannan mako za ta daina biyan kudaden zama a hotel na wasu 'yan tawaye su 600 da suka taho juba A shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan taron nazarin tattalin arziki da ake yi a Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi na zargin gwamnatin jihar da karɓar na goro. Muna kuma ɗauke da rahoto akan koken da wasu nakasassu a jihar Adamawa suka yi akan cewa an mai da su sani saniyar ware. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kawo, amma yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum bama-bamai guda uku sun tashi yau talata da safe a brussels biyu a filin jirgin sama ɗaya kuma a wata tashar jiragen karkashin ƙasa da ke tsakiyar babban birnin na belgium inda kafofin labaru a nan suke faɗin cewar mutane akalla talatin suka mutu wasu guda ɗari da talatin suka ji rauni prime minister charles michel na belgium ya bayyana wannan lokaci a zaman na alhini ga kasar yana mai kira ga dukkan al'umma da su kwantar da hankulansu su kuma nuna su ga juna a lokacin wani jawabin da ya havana babban birnin kasar cuba shugaba barack obama na amurka ya ce amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga ta belgium da mu mahukumta waɗanda suka aikata wannan abu shugaban ya ce amurka tana tsaye daram a bayan belgium wadda ta fuskanci waɗannan hare-haren na rashin mutunci kan mutanen da ba su ji ba ba su kuma gani ba. hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman na brussels yayin da fashe-fashe har guda biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe 8 na safiya agogon kasar kafofin labaran kasar sun ce an samu bam na uku wanda bai tashi ba kafofin labarai daban-daban suka ce mutane akalla goma sha ɗaya suka mutu a fashe-fashen bama-bamai na filin jirgin sama wani mai gabatar da kara na belgium ya ce akalla ɗaya daga cikin hare-haren na ƙunar bakin wake ne wani jami'in tsaro na turai kuma ya ce an samu wata bindiga ko kuma bindigogi guda biyu kirar kalashnikov a wurin da aka kai harin na filin jirgin sama magajin garin birnin brussels ya ce an kashe mutane akalla ashirin wasu hamsin da biyar suka ji rauni jim kaɗan bayan nan a wata tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa da ke kusa da hedkwatar ƙungiyar tarayyar turai hukumomi a jamus da ingila da faransa da holland sun ɗauki tsauraran matakan tsaro a filayen jiragen saman su a bayan wannan hari na brussels a halin da ake ciki shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bi sahun shugabannin kasashen duniya wajen yin allah wadare da hare-haren na brussels shugaba buhari ya ce najeriya wadda ita ma ta fuskanci hare-haren ta'addanci na shekara da shekaru tana mai mika jaje tare da nuna goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar belgium akan wannan abu shugaba buhari ya ce waɗannan hare-hare na brussels sun ƙara ƙarfafa buƙatar haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya wajen takala da kuma ragargaza ta'addanci da 'yan ta'adda a fadin duniya sakamakon farko daga zaben fitar da gwani na shugaban kasa a Nijar na nuni da cewa shugaba mai ci Muhammadu Isufu ya doshi samun nasara da gagarumin rinjaye. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci hukumar zaɓe ta Nijar tana faɗin cewa a bayan da aka kidaya kimanin kashi 75 cikin 100 na kuri'un da aka jefa shugaba isufu yana da kashi 93 cikin 100 hukumar ta ce kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka yi rajista sun jefa kuri'a 'yan hamayya da suka yi kiran da a ƙauracewa wannan zaɓe sun yi watsi da wannan sakamakon a zaman mara inganci. wakilan muryar amurka da ke nijar sun ce mutane kalilan ne suka fito domin kada wato kur'unsu a zaben na ranar lahadi kakakin gamayyar jam'iyyun hamayya ta kofa da ke wato ta shekarar 2016 nan usaini salatu ya ce wannan adadi da hukumar zaɓe ta bayar abin kunya ne 'Yan hamayyar Nijar sun ce tun hawansa kan mulki shugaba Isufu ya fara nuna alamun shi mai mulkin kama karya ne. Sun zargi kotun kolin kasar da laifin hada baki da gwamnati domin tabbatar da cewa an sake zaben Isufu a matsayin shugaban kasa. Labaran duniya suna zuwa mako daga sashen Hausar murya Amurka a Washington DC. gwamnatin sudan ta kudu ta ce nan da karshen wannan mako za ta daina biyan kudaden zama a hotel na wasu 'yan tawaye su 600 da suka taho juba babban birnin kasar tun watan disamba domin tsara yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a watan agustan bara wannan tawagar kuma ita ce take shirya tattakin da madugun 'yan tawayen rick matar zai zuwa juba minista harkokin wajen sudan ta kudu barnaba mariel benjamin ya ce gwamnati ta ɗauki nauyin biyan kudaden hotel na 'yan tawayen bayan da gungun kasashe masu shiga tsakani wato amurka da ingila da kuma norway da kuma hukumar sanya idanu kan a wata da yarjejeniyar zaman lafiyar dukansu suka janye hannayensu daga biyan kudaden benjamin ya ce gwamnati ba ta da kuɗin da za ta iya ci gaba da biya musu kudaden zama a hotel Daga ƙarshe hukumomin Liberia sun bayar da umarnin rufe bakin iyakarsu da ƙasar Gini a yau talata yayin da suke ƙara nuna damuwa game da ɓarkewar sabuwar annobar cutar Ebola. Ministan yaɗa labarai na Liberia, Len Eugene Nagbe, ya faɗawa a kamfanin dillancin labaran Reuters cewa rufe bakin iyakar matakin rigakafi ne domin hana yaduwar wannan cuta yana mai cewa za a ci gaba da rufe iyakar har sai an sami ingancin halin da ake ciki a ƙasar ta gini ya ce ba za su rungumi kaddara su kyala wannan lamarin haka ba yana mai cewa an tura ma'aikatan kiwon lafiya zukan wato dukan tashoshin tsallakawa da ke tsawon bakin iyakar liberia da gini A cikin watan disamba bara ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana Gini a zaman wadda ta rabu da annobar yaduwar Ebola. Amma a ranar 17 ga watan nan na Maris kwanaki biyar da suka shige, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta tabbatar da sake bullar cutar ta Ebola a ƙasar ta Gini, inda ta ce wata mace da wani ɗanta mai shekaru biyar da haihuwa a ƙauyen Koropora sun kamu da wannan cutar ta Ebola. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. An ci gaba da taron nazarin tattalin arziki a babban birnin tarayya Abuja wanda mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ke jagoranta. Abubuwan da aka fi mai da hankali a kai a wannan taron shine batun raya tattalin arzikin kasar Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. shugaban da ya nuna muradin gwamnatinsa na faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki zuwa bunƙasa sashen noma don rage dogaro ga man fetur Hakan ya ce gwamnatinsa za ta samar da ƙarin wutar lantarki zuwa mega dubu goma zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Shin wannan ya nuna an fahimci inda alƙiblar tattalin arziki ta gwamnatin Buhari ta nufa kenan? Hassan Umar Faruk na gidan rediyon libati na daga 'yan jaridar fadan shugaban ƙasa da ke halartar taron. Ba a iya ɗora shi a ce wannan shine manufofi na tattalin arziki wannan to gwamnati ba. Kila idan an gama taron sanarwa bayan taro mun iya fuskantar wani abu amma yanzu daga cikin wannan jawabin ba za mu iya cewa hakika ga abinda da manufofi su na tattalin arziki yake nufi ba domin kafin wannan taro abin da ake tunani shine za a yi wani summit ne wato wani gagarumin taro kan abin da ya shafi tattalin arziki amma daga baya sai aka ce a'a ai za a zauna a tattauna ne domin gano bakin zaren da gwamnoni wanda su ne mambobi na majalisar tattalin arziki da shi mataimakin shugaban kasa farfesa yomi shubanjo ke jagoranta illa abin da ke sabo shine masu da tsaki da kuma sauran masana da kwararru kan harkar tattalin arzikin da aka shigo da su domin su gabatar da kasi kasidu musamman na hanyoyin da su da kuma ita gwamnatin tarayyar za ta da hanyoyin kuɗin shiganta. a nasa bangare masanin tattalin arziki abuja shima muhammad na ganin lokaci ba zai jira dogon shirin tattalin arziki na buhari ba a gaskiya yana da manufa mai kyau a ƙasar nan sannan kuma ya ɗau alƙawura wanda zai ma talakawa aiki sannan babu lokaci to matukar ba a shirya abin tun daga sanyin safiya ba sai wankin hula ya kai dare wato mana har sai tenuwansa ta zo ta kare ba a samu abin da ake so a samu a kasar ba shi sa muke ganin ya kamata ya haɗa kwamiti mai karfi kuma ya zama na kwamiti ɗin nan masana ne na tattalin arziki sosai sosai wanda za su dinga bashi haske yadda za a gano bakin zaren shin za a iya samun raguwar masu fama da kuncin talauci a gwamnatin buhari da su ne mafi rinjayen 'yan najeriya da ke samun kasa da dala ɗaya a wuni wato kimanin naira 190 kenan a canjin gwamnati da ko kaɗan ba zai iya samar da marar tuwo ɗaya a birane ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Bauchi inda wasu 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar suka zargi gwamnatin jihar da karɓar na goro daga kuɗin kwangilar gyaran hanya a cikin garin na Bauchi. Sai dai kuma bangaren wato bangaren na gwamnati ya musanta wannan batan ga rahoton Abdulwahab Muhammad. 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a jihar bauchi suna zargin gwamnatin jihar da karɓar na goro a kan kwangilar kwaskwarimar hanyar cikin garin bauchi da kuma kwangilar sake fasalin gidajen matan gwamnan jihar a hira da manema labarai jigo a jami'ar apc ya ce sun gwammace jiya da yau sunana alhaji abdulwahab gambo wanda aka fi sani baba mai alkalami na jiran muhammadu buhari dole ne a gwammace jiya da yau mutanen bauchi da Jami'ar apc yanzu dai kowa na ji a jikinsa kaga dai ma'aikata gaba ɗaya an gama niƙa su yan pensioners an gama niƙa su mu abin da muke zato shin ne lalle kuɗin da ake ba mu bauchi sir gama akwai inda ake sawa ake investing ɗinsa saboda ya generating din wani benefit ma wani mutum to kai da ka zo ka ce baka da kuɗi ina za ka samo kuɗin da za ka zo kana gina kana kana renovating din wa matanka kowane gida akan biliyan ɗaya ka zo ka ce isa ya gudan nan barawo ne ya sayar da asibiti ya yi ya karbi kudin airport kuma yanzu ka zo kana roƙon shugaban ƙasa da allah da annabi a dawo a baka balance ɗin kudin airport da kudin asibiti to a sai dama ƙarya kenan kake mai isa ya gudan ga hanyoyi a ƙauyuka babu kwalta da binni da ƙauye babu ruwan sha mai nagarta to amma na ya matsayin aikin yake halin yanzu ka je ka gani na je na gani man ai dama aiki ne wanda aka ce za a kawo standard company ne daga kasashen waje bayan kuma da aka zo aka kaddamar da aikin sai muka ga waɗansu zo da tsintsiya da cebur da dan wilbaro an je can wani na dubu ɗari da hamsin an kawo wata katafila wanda ka cikar ka cikar ka cikar shi ka ce dokin dan manauni zubur amma gudu gudu sak babu tibobin da suke aikin ma aransu aka yi wani ne saboda asiri zai tonu muka ji ya ba da aran wannan tifofin saboda muna jin waiwai a waɗanda aka ba su aikin nan an karɓi miliyan 800 a hannunsu. sai dai a maida martani babban mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a fannin labarai da mu'amala da jama'a comrade sabu muhammad ya ce aiki na gudana yadda ya kamata inda ya ce batun karɓar na goro yarfin siyasa ce a yanzu ne mako ake tunkaran aiki ko 'yan gaza gani yanzu sun yadda an kawo kayayyakin aiki ana ta kan yin kuma ana aiki mai inganci an saba ganin wannan aiki na biliyoyin naira a ga manya-manyan kamfuna da manya-manyan kayan aiki da motoci amma abin da ake cewa jama'a ne ake ganin su da diga da cebur da kuma wilbaro suke guda da wannan aiki mutanen da kaga suke kananan ayyuka ana yi ne domin tsarin jam'iyyar apc na ganin cewa duk abin da aka kawo jiha an samu 'yan jihar bauchi suna amfana maganan kuma an ba da na goro duk wanda ya san kuma aƙida na gwamna muhammad abdullahi abubakar ya san cewa mutum ne wanda duk kafa da ya samu yana kokarin ya toshe barna ne ana masa yarfe da irin wannan sai dai kawai yan uba da muke da su a wannan harka to sai dai kuma a halin da ake ciki akwai batun yiwuwar ɗaukaka ƙara game da batun karɓan bashi da gwamnatin jihar Bauchin ta yi na naira miliyan dubu ɗari hudu daga bankin uba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. a gaida Abdulwahab Muhammad. Yayin da nakasassu ke ɗarawa a wasu jihohin Najeriya a jihar Adamawa kuwa nakasassun gudanar da wani taron addu'o'i suka yi game da halin da suke ciki na rashin albashi inda suka zargi gwamnatin jihar da cewa an mai da su saniyar ware amma kuma gwamnatin jihar ta ce ba haka zancen yake ba tana sane da su Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. Su dai waɗannan nakasassu a wajen wani taron gangami da suka gudanar su ma yi addu'o'i ne na musamman game da halin da suke ciki inda ko suka zargi gwamnatin jihar adama da nuna musu shakulatin bangaro zargin da ko gwamnatin jihar ma ke a musantawa mr george pauronuman da ke zama sakataren kungiyar guragun jihar adamawa na cikin shugabannin na kasassun da suka gura da wannan taro. Mun yi wannan taron mun yi shi ne domin mu yi addu'a mu roki Allah to shi yasa mun ce bari mu yi addu'a don mu nuna koke koke mu ma Allah da kuma shugabannin mu domin ko Allah zai taba zuciyarsu don su ci gaba da tuna da na su. Shi ko Bitrus David da Malam Isa Abubakar da ke cikin shugabannin na sun su ma taba halin da ma'aikatun su ke ciki inda Isa Abubakar ya ce yau fiye da watanni talatin kenan ba ma biyan su albashin su na naira dubu uku ukun da ake ba su kowane wata. Muna kira ga gwamnati gwamnati da masu hannu da shuni ne domin su duba yanayin da nakasassu suke su duba yanayin da nakasassu suke kuma su ji kukan nakasassu su tallafa ma nakasassu yau a yanayin da muke muna nan babu abun yi ba abun da mutum zai iya taimake kanshi kaga inda muke duka wuraren duka ya ɓace baki ɗaya a rana muke zama yau inda wannan wurin tana rufe tana komi za mu iya mu zauna muna aikin sana'an hannunmu ko biyar goma biyar goma a nan za mu iya mu samu muna taimake kanmu muna roko gwamnati in Allah ya yi gwamnati ta ji kukanmu da kokari ta tallafa mana a gyara mana inda za mu zauna a taimaka mana kuma da kayan sana'an hannu lallai a dukkan fadin adamawa haɗe da ƙaramar hukumar numa akwai allowance da ake ba na kasassu a kowane wata dubu uku uku to amma na yanzu ina gama an yi sama da wata talatin ba a bamu ba wallahi ba mu san dalili ba har zanga-zanga mun yi mun rufe hanya mun yi zanga-zanga mun yi meye kaf ba mu cimma burin mu ba kuma wannan dubu uku yana taimakawa don wasu suna biyan haya a ciki wasu suna dan sayan abinci a ciki amma wallahi san sam an hana mu ba mu san dalili ba mun je local gama mun yi zanga-zanga mun je hanyar yau main road ma mun tare duk dai burin mu dai haƙa mu ta cimma ruwa ba su ma dai mata da ƙasa su fa ba a bar su a baya ba wajen bayyana irin halin da suke ciki a yanzu kamar yadda wannan baiwar Allah ke cewa a taimake mu ta kowane anya ina roki shugaban kasa ya sa amin shi gwamna na jiya ya sa amin shi a dube mu da idon rahama musamman na buka da local government nawa na murde ba misali da sauki a shi wa'ansu amma namu ba a tuna da ko ta wani gefe ba a tuna da mu in muka yi kuka ba a dube mu saboda aka na kuka na kuka na kuka taimake mu don Allah to sai dai kuma a martanin da ta da gwamnatin jihar adama ta ma ta zargin cewa tana nuna wa nakasassun jihar wariya gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta kwamar ahmad sajo ta ma danganta batu ne da rashin kuɗin da ya ce gwamnatin jihar ke fama da shi a yanzu a yanzu haka Ah, ina tabbatar musu cewa al'amarin yadda yake ba yadda ake tsammani ba ne akwai muna da karancin kudade manta da su ba kuma muna da shiri za mu kyautata musu rayuwarsu to ina batun wajen da suke koyan sana'a kamar wuraren koyan sana'ansu ba me za ku yi eh to akwai wayannan duka gyaran su yana cikin kasafin kuɗi wadda ah, ministry na women affairs and social development suka kai gaban majalisa kwamishinan yada labaran jihar adamawa kenan kwamar amur sajo Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11.18 Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. To har yanzu dai muna jihar Kano kuma yau ma muna kan batun taron kolin nan da ya gudana a kwanakin baya akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Shugaban manoman alkama na ƙasar Najeriya baki ɗaya Salim Sale Muhammad ya halarci taron kuma a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗu ƙalubalen da suke fuskanta. amma ya fara ne da bayyana babban abin da yake son ganin an yi a Najeriya game da noman alkama. A yi kokari a da noman alkama a farfado da ita domin matsalar da kasar nan take samu. Babban matsala ita ce shine Najeriya tana kashe bakudan kuɗi wajen shigowa da alkama kasar nan. Akalla ba a kasar ba dala miliyan 628 take kashe duk shekara don a shigo da alkama. Kuma muna da kasar, muna da manoman, kuma irin yanayi a Najeriya. don me ba za shuka alkama a Najeriya ba to makasudin da muka zo nan shine mu tabbatar da kan cewar lalle lalle mun samu dama ta shuka alkama a Najeriya ko da kashe hamsin bisa ɗari ne ta wadda ake siyowa da kasashen waje to amma me matsalar ku to matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa abin da yasa ce siyasa ita wait kullum ina kiranta political crop saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yarda najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama shi yasa ba za su bar a noma alkama a ƙasar nan ba na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana son a noma alkama ta miliyan 100 kaza a kowace shekara na uku shine masu sayan alkamar da ba ruwansu da alkamar najeriya yanzu ne masu kaɗan wayoyo baya suke so za su ya kamata a nan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta bada fulawa ko ta wani abu makamancin haka to zai sayi alkamar najeriya ko da da kashi 25 ko kashi 50 bisa 100 ta wanda yake suwa daga waje domin amfani da shi a masana faransansa to wa'annan su ne matsaloli guda uku ba ka ganin ku ba kwa samar da isasshiyar alkamar da za su yi amfani da ita ko kuma ingancinta da yadda kuke samar da ita din bai dace da bukatun kamfanoni da sauran masu sarrafa ita alkama zuwa shimaka ba a gaskiya za mu iya samar da alkama a kasar amma dalili duk abin da za ka noma a kasar idan baka da kasuwa ta ba za ka noma ba domin kana noma ne don ka sayar ka samu wani abu idan ya kasance za ka sai da noma abu ba mai sai idan me za ka noma so ina tabbatar maka da muna da kasar muna da damar muna da karfin da za mu iya noma da alkama mu samar da ita a kasan nan domin kamfanuka saya ko matsala da kamfanukan nan suke cewa ai alkaman najeriya eh, ba ta da nutrition eh, value ko ba ta da wani protein content ko glucose na ta wani sinadari da yake ta wallahi duk siyasa ce a zo a ɗauke ta a kai ta laboratory a gwada mana a gani ba ka yarda da wannan bayanan ba bai yarda da wannan bayanan ba domin muna da masana ana kuma sun dauki alkama mu sun kai ta laboratory din kuma su yanzu milas sun tabbatar mana da kan cewar suna da abin da suke bukata su yi ta in shi wancan magana da ake ta glutamin ai yanzu kira ma ake a duniya a rage cin glutamin so Najeriya alkama Najeriya ma da ba ta da high glutamin content ma sha ta zama wato rahama ne ma ke danga sauran alkama da ake kada da kasar matsala ɗaya da ne da ita wadda kuma insha Allahu daga nan Kano jihar Kano an fara maganin ta ita ce alkama da muke sayar musu sun ce ba ta da tsafta to yanzu nan gwamnati jihar kano ta taimaka kungiyar alkama ta jihar kano ta sayi inji na kusa da miliyan goma sha takwas da wani abu wadda zai gyare alkaman nan ba ma ya cire ba kazantar ba a'a zai grading ɗinta wannan irin zai zama according to size hmm. kowanne zai zama iya kowanne dan uwan juna ne wani ba zai haura wani ba zai kuma tabbatar da kilo hmm. da sauransu hmm. saboda haka kawai daga ah, masana'antun nan sun saya sai dai kawai su zuba a cikin process line nasu na inji kawai su fara malkar alkama ba tare da samun wata matsala yanzu ka halarci wannan taro na koli kan sha'anin noma a Najeriya ka gabatar da waɗannan korafe korafe ko kalubale da ku manoman shinkafa kuke a alkama kuke fuskanta eh, wannan tabbas ranar litinin da kana wurin nan zaka ji lokacin na magana na tura waɗannan bukatu a cikin addu'ar mu da fatan da muke gwamnati ta yi kuma an karɓe su domin da aka tashi karanta sakamakon bayan wannan din na ji an sakar da su a ciki saboda kuma muna jira mu ji karcewar waɗannan abubuwa sun tabbata gwamnati gwamnatin tarayyar najeriya ta bulo da manufofi da suka shafi noma gaba daya saboda abin da ta dogara da shi shine cewa za a dan sauka daga kan layin da ake na dogara da mai a fuskanci noman nan kamar yadda abin yake a baya wai kun karanci manufofin gwamnatin tarayya ne yanzu game da noma musamman noman alkama kuma kun gamsu da su ko kuna ganin akwai gyara a gaskiya manufofin su mun gamsu da su abin da yasa an ce mun gamsu da su ai akwai magana da bahaushe yake cewa in ta yi daga daga na kure shaka shaka shi shi noman nan ba shi rike Najeriya ba alkama ba ta cikin ire-iren da aka saida a ƙasar aka samu arziki ai mai ne ya samu yasa aka watsar da noma alkama yanzu a duk abin da ake noma a ƙasar nan babu abin da zaka noma yau ka cashe yau ka saida yau umman da alkama dan me za a yi watsi da ita so manufofin an gamsu amma kamar yadda ka sani ne duk wata manufa idan aka sata akan doron aiki to tana tafiya ne ake gano kurakuranta da kuma inda za a mata gyara ko ake gano nasarorinta da inda za a kara ingantar da ita saboda haka a yanzu mun yarda ko muna tafiya kuma wannan addu'o'i da muka yi a wurin taron nan muna fatan za a sa su in an sa su ne za su ƙara inganta manufofin da gwamnatin tarayya ta saka a gaba amma dole ne idan muna son mu zauna lafiya a ƙasar nan sai mun koma harkar noma kuma noman ba wai noma na abin da za mu noma don mu ci a cikin mu ba mu tashi daga noma don ci a ciki mu koma noma don mu ci kuma mu da mu samu karin tattalin arziki wannan batun haka yake salim salim muhammad komawa harkar noma ya zama dole domin noman shine tushen arziki kuma hanyar ceton kai da kai amma afirka baki ɗaya ba najeriya kawai ba za mu ci gaba ranar talata mai zuwa idan allah ya nuna mana yanzu a madadin muhammad ibrahim kwari da wadda ta haɗa mana sauti jule leathers gresham Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. A gaida Halima Jimarau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Zan fara da saƙon Bala muhammadu Dabban ne, ka ce salam biyu Hausa. allah ya sa taron da yake gudana kan tattalin arzikin najeriya kwalliya ta biya kudin sabulu domin kuwa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa muna so mu yi tsokaci ne dangane da ranar ruwa ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware a kowace shekara muna kira da shugabanninmu na afirka da su ƙara azama ganin sun wadatar da al'ummarsu da ruwan sha domin ruwa shine ginshikin rayuwa sako daga sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri sai wacce ta fito daga safiyanu gumel zangon daura ka ce assalamu alaikum voa ina kira ga al'ummar najeriya da mu guji yada labaran da jaridar rayuwa ta wallafa cewa an sace wayar sakataren majalisar malamai ta duniya a taron musulunci da ya gudana a abuja najeriya wannan labari babu kamshin gaskiya a cikinsa ina kira ga al'ummar najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye da yi wa shugaban najeriya baba buhari da kasar addu'a domin wallahi kasar da baba buhari suna bukatar addu'a ganin irin halin da kasar ke ciki da fatan allah ya mana jagora amin sako daga hamza galadima birnin kebbi shi ma ilyasu muhammadu tungan bako cewa yi abin da ya kamaci 'yan najeriya a yanzu shine su duƙufa sallar dare domin neman sauki daga allah ta'ala da ƙarshe sai wacce ta fito daga usaina matar alhaji umaru fo'eba gashuwa kika ce salam ya hausa ina jajantawa al'ummar ƙasar mali sakamakon har-haren da 'yan ta'adda wa'anda ba a san ko su wane ne ba suka kai a wani otal a ƙasar mali ya allah ka tona asirinsu ka jikan wa'anda suka mutu kuma ka ba waɗanda suka jikata lafiya ka ƙara kiyaye afkon irin wannan a nan gaba. To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice wannan karan. Bama-bamai guda uku sun tashi yau talata da safe a Brussels biyu a filin jirgin sama ɗaya kuma a wata tashar jiragen karkashin ƙasa da ke tsakiyar babban birnin na Belgium inda kafofin labaru a nan suke faɗin cewar mutane akalla talatin sun mutu wasu ɗari da talatin suka ji rauni. minister Charles Michel na Belgium ya bayyana wannan lokacin a na alhini ga kasar yana mai kira ga dukkan al'umma da su kwantar da hankula su kuma nuna su ga juna. a lokacin wani jawabin da ya a havana babban birnin cuba shugaban barack obama na amurka ya ce amurka za ta yi duk abin da ya kamata ga kawarta belgium domin hukumta waɗanda suka aikata wannan abu shugaban ya ce amurka tana tsaye daram a bayan belgium da ta fuskanci waɗannan hare-hare na rashin mutunci kan mutanen da ba su ji ba ba su kuma gani ba hotunan bidiyo sun nuna mutane suna gudu daga filin jirgin saman brussels yayin da fashe-fashe har sau biyu suka ragargaza manyan tagogin ginin hayaki kuma yana fita waje da misalin karfe takwas na safiya agogon kasar kafofin labaran kasar sun ce an samu bam na uku wanda bai tashi ba kafofin labaru daban-daban kuma suka ce mutane akalla ɗaya suka mutu a fashe-fashen bama-bamai na filin jirgin saman Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Da shike yau ce ranar ruwa ta duniya yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin yaya yanayin samun ruwa yake a yankin da kuke. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da mu Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.